في الصبح والدعاء في الصلاة كرم تقنوتي أقضاه لأن دعائي أصلا أقضاه كيني ما سئلنا القنوت كن أنت كنك يكنت كان فردي يسوع معناه ذل ذل وخضع لسيده يا karyo يا yi ɗa'a wa mai قنوتي وهو الطاعة والدعاء والقيام والخشوع دعاء مفضل والمشهور هو الدعاء مشهور من دعائه وقاله دعاء القنوت إضافة بيان وهي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك لن نعم، ما في جواب ناخذ sai ku kana a ko su ku sake ku sai hawo an dawo ku amma yanzu ne isa na kuna ta tsaro wuce rubuce alqulutu fi subhi wad a ofis salati sana wa qala malikun rahimahullahu ta'ala kullu rajulin yaqnutu mutum ne yana karanta kunuti fi subuhi qabla ruku'i kafin ruku'i yukabbiru lil kunuti ani eh, qabla ruku'i kabbara ani da yin kunuti eh, eh haka ne na koya fi da la in ne ke kabbiru ku da ba na mu daidai din yake a ai in mu ka muna in aka ce نعم يا يكون كل مقام كربا يا كل ما تكرم أيوة عندي أي كل ما مقربا قبل الركوع حين رجع لا يكبر بل كبر الكنوتي بين كبر فلن يتعدى هي قنوت ما أنا بير كنا قال وكان مالك رحمه الله في الكنوتي في الصبح ما كان الكنوتي يا إذا كل ذلك واقع da wannan ne a yi kabalar ruku'i wa da ruku'i ma ana iya yi amma dai in kabalar ruku'i shi ne don madarjikin aka shi ne wannan hawa ne da kike da aka tsakanin sabbai qala malik rahimahullah fi man nasiya al-qunut mutumin da ya manta kunuti fi salatar subuhi a sallah asubahi qala la fa hawa alaihi ba kana da shi babu kauli babu ba'adi qala malikun imam malik yake cewa wa laysa fil qunuti du'a'un babu du'a ya qunuti musamman ma'rufun la yuqufu mu'akkatun babu wani tsawon gurgudu wanda aka iyakance mutum dai zai yi ne hasaba tsakatihi wa hasaba hibbihi wa ba ba ragabatihi eh, yi du'a قال ولا بعث أن يدعو الرجل بالي في متن يدعى بجميع هوائده جذبك بكاتونسا في صلاة المكتوبة هوائج دنياه بكاتونسا الدنيا وآخرته ده بكاتونسا الآخرة في القيام أطيع والجلوس كو أدوني أقول إنا متن زي يفتن دعائي سوى السجود إلا ركوعي قال وكان يكره كيف الركوع الركوع أي أكي كرهنتي أكي كرهنت مكيد واري قال ابن القاسم رحمه الله وأخبرني مالك عن عروة بن الزبير قال بلغني عنه أنه قال إني لعذا الله في حوائجي كي الله سكين بكاتونا a dukkan bukata fi salati a Allah. kaga nan ya nuna wannan ba sai an gama sallah ba ka kama roƙon mutane ka faɗi wa Allah abun da yake damunka abun da kake nema duka a cikin sallarka Allahumma illa ruku'i da ruku'i a ina da yadda da ya kamata ana bukatan da ɗan lokaci gurgudu da ya irin makakun mutum idan don liman ba ta ake kama masa ba eh? in kace za ka abin nan in mutanen wadda ka dubi ba wai mamunan zamanin ba ka dubi da aka washe ibin al-qayyim al-jawzi saboda dogon su shi ya zan abin da ke amma in akwai wani abu da ake tuhumtar su da shi masoyan shi makusantan shi masu menene da sa ke tuhumtar da shi dogon sallah shi kuma ya abin da ke ko tun wancan lokacin ake son sallah shafsa hmm? to kullum da lalacewa ake kullum da lalacewa ake yau ku dubi har sallan juma'a yadda aka mayar da ita hmm? sallar juma'a ma san danke ta ake shi yanzu ma gari yanzu an sai sai masallacin wani to ai ka kuma da ke da suka zama haka da yake ga ɗauki Allah ai ka kuma ana gama wa sai da ga mutane bukatu ai sab a gaba shi kenan shi malamin zai zai yi ana ce to duk wanda ga ga nan suna neman bukata ga nan bayan ke suna da tsaune a ban babu badalan a samu shiga a samu na jin jin wurin Allah من شاف شاف كل شاف شاف في هواي لكنهم كما شاف شرطين ليرموا وانا جاي بكم حتى لكن تكادوش إني لأدع الله في هوائجي كلها في الصلاة حتى في المريض أقوم بيا وين ها قالوا كده من الجبين من الجبين أروى وعي أروى ها آه، وين اللي بتضمط ايه آه، تاني انا شبه حبي ايه بدو كون لما من قوة تاني او لغايش الزبير بن الاوام فقد انا وجعهم هؤلاء ta wajen asama'u yayar aisha bai da gurki a gidan a gidan aisha cikin gida yake wucewa cikin aiki to shi ne ke cewa yana yin du'a'i har gishiri in ya ga gishirin gida ya kare sai ya Allah ya gishirin gida na ya kare sai ya girma Allah mu gaba ki kana ka rasa irin wani masu da ya same mu kana faɗa kana wajen wurin ta zama kaza wannan zai maka har ana son a je masallacin da inda manya suke zuwa don a samu a yi maula da shi ba sallah yake ba zai ga janarar wane a zai ga darakta wane a zai ga wane ne wane ya bai ɗauki Allah ko da yake bai sani ba ne gafara gafara har an waye an manta saboda ne ake sallah wa'annan masu sallar nan da ba su samu wuri da ake biya musu bukata da sun daina zuwa sallar aiki da da za a ce ana raba taliya a wuri kafa daidai karfe biyu malam duk tafiya ba yi wurin taliya za a ce. da kuma shi a basta ba a san Allah ba kuma taliya ta karshe tana wurin Allah hmm? yanzu kira wani zaka zaɓi za ka nan wannan a yanzu mun kai martabar da nan gaba wani ya taso ita wannan sallah ba muna walar da kanmu da za a yi ana mana za a yi in ji alaƙa wannan yan tsofaffin zafi ƙare ba yanzu ne masu tunanin irin masallaci na ma da ke su fama sai in sun kalli wannan masallaci ba abin da ya da shi wai sai su fama shi sun zo neman kuɗi a yi rumfunan a kafan nan a yi rumfunan a saman kan kashi an samu kuɗi Allah mun shiga wani mun kai wata matsayi ma ne hmm? mala saboda rikin sanin Allah rikin sanin Allah a ƙofo wani ɗan sarki ma tsakafin injin sai masa kai da aka kawo shi ya tsaya a ƙofar nan ya leƙa cikin masallacin nan ya fashe da dariya Allah shi wani ne za ku zuba a cikin nan ɗan sarki da rawa da komai malam kawai da ya kalli masallaci ya gan shi fululu shi Allah shi wani ne za ku zuba a nan shi yana ya ɗauko shi saboda a nuna masa yanzu an koma addini ake ɗagawa addini aka koma mene ne mu ma kila kenan muna neman mu kai martaban saudiya mai kima a wurin mu kaza kai ta dariya dariya faso kuɗin ta yanda ba kuma tsakaninsa da Allah yake magana a lokacin wani ne za su ruwa idan mutanen da su ci gaba kasa za za ka ce ga wulaƙanci ne ba na an riga an kashe ƙwaƙwalwar shi mutum ne ga shi ne tunanin sa ya fi tunanin eh? shi شمعنا عجالة ايه احسنت يوم هذا شيء اكا غني شيء aka ji. ya ba take ba dan Allah ya a fili malam an ba ba sai fara wasu shi ne ba kai ba san da zai ana duk sallan da duk aikin da ka aikata ka sa ba kar ba duk aikin da mutum ya aikata ya sa wani Allah ciki Allah ya wada shi da wannan aiki bai dokata masallaci ba magama ne ba kamar nan ne makaranta ba magama ne ba bari je makaranta saboda zan gawa ne ba magama akai ba inda wani ba wurin damuwa ne ba ka je ka faɗi da ofis ɗinsa ba wannan jami'a ba akwai mutane wanda su wanda ke ba imani suke da shi ba da Allah suka daina zuwa makaranta saboda haka yana so ya zo karatu amma ya daina zuwa saboda ita ya zauna ina karatu wannan yake masa dala zan da kaza da Allah za a yi kaza ina kuta a ake wai shi suka daina zuwa karatu saboda ne ba zai ji kasa sannan kuma in ya tashi zai mata abin nan sai yi masa magana a matsayin ne eh, in ba haka ba an gaya mana kenan ba kai min kaza wanda Allah a kai maka kai min kaza babu yadda za a yi abin nan sai kaza kaza dole suka daina zuwa a kwanci da dama kuma da ke wawayen kasu ne dole ka ya ga masa sanan ba wani in ga za mu sassana kasa ne ne ko wani yanzu ka zo kai min maganan wannan kulliya ko maganan wancan makarantar gangare kan kusan da rafi ko wancan makarantar maganan gidan sama kayan magana nan ba sauraron ka in kana son kai magana a kan makaranta ta ne ne a can nan aikin Allah nake kaji can maganan makaranta ba aka yin gidan nan kaji sun ka sami na ofis in na ji abu ba ka baka je ka same su za su yi ma dukkan kuma amma hannu kashe kake so wani abu aka yi maka a makaranta su ka ne a can amma ba na zo sallah nan ba nan na ga mutum yi na ne ko ba kamata ka shiga tsakanin aikin da nake wa Allah ba da aikin ka ne namu ne da ni da haka ba da karewa ne kaza a karewa ne kaza shi kuma dole ijilin nauyi ijilin nauyi kada a ce a samu malam a ce iyali nan kuma shi din nan zai da ina, wani mugu ne a ce na fara da yake mai ba ne ko da wani aikinsa ko a yana aikin aikinsa nan abin da zai samu nan kawai yanzu a ce malam yahuda ya mutu to Allah jama'a ku taya ne dan uwan na malam yahuda ya mutu ku taya ne mu je mu gunne shi yau ku yi hakuri da Allah in da uzuri ba zama dole ba in abin da ke kama ka bai zama dole ba ta an zana da Allah mu je mu gunne shi karfe ta ko tara wannan ta zan roƙe ka amma daga nan ba abin da ke nima na tsaya da karatun in mun je mun dawo shi kenan za mu dawo mu je layi mu koma kan layin karatu ba fa zan je gidan ko da ba malayu da kan an kuma na riga ka kai ma ka san haka yadda sai a shiga mabin da yanzu wuce shagonka mai mata zai a jera na ka shagon in ya zai bayan ya sai kaya ce ashe algarkawi ya mutu sai algarkawi ya mutu wannan kika sallai ka fata masa ka mika masa a an yanke to ka wuce ga wani na neman sabulu sai dai dai da yaga kuma shi yake so ni ma kuma na riga ka in ka riga ni haka ban yi ma in na zo na fara karatu ba mai zuwa min ariyar ka sai na gama kuntu da ginin kafin هل يجوز للدعاء يا هلت دعائي في القنوت أنه إماما كان آه، إمامي كان أو غير إمامي آه، يجهر ما ميد مقامي ويجوز نيوه هل يجهر في الدعاء أنا بين دعائي في القنوت إماما كان أو غيره غير إمامي قال لا يجهر عيش عدوش قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي ni fahimta da ne in dai haƙi da idan wa tsaya nan to mun tsaya ko masu jani ba laifin hakan in nai magana ba saboda mu nake magana muna magana masu jani dalilin da dutse ne masu jani